matasan daga sassan karamar hukumar ta ɓata garawa a jihar katsina ne suka shirya taron domin sada zumunci faɗakar da 'yan uwansu game da yadda ya kamata a rika amfani da kafafen sadarwar zamani na social media a wajen taron dr siraja yakubu ɓata garawa da ya kasance bako mai jawabi ya nusar da matasan yadda za su rika amfani da kafar sadarwar wajen kasuwancin zamani a sauƙaƙe domin su rika samun taro sisi waɗanda ke hada kasuwanci tsakanin wannan da wannan ba ne wani sun ya kama ofis ya biya kuɗin haya ko ya gina ba ne bane ba sai ya ɗauki ma'aikata masu yawa ba ne bane in ya ɗauki ma'aikata sai ya gina wasu ofis amma za ku ga irin kudaden da yake samu ba ta nan saboda haka matasa ina gare ku ina kira gare ku farga ba za a kai ga maganar da auye ba idan kun ji kira saboda bai lokacin da kana samu wancan na samu wancan na samu akwai lokacin da za ana abinci da zage-zage ai ba ko ba ka bane kuma na tabbatar akwai waɗanda za su iya taimaka muku sosai da training ta ganin cewa ku sanya za ku yi amfani da social media saboda ku bunƙasa tattalin arziki saboda haka ba na san ɗauki lokaci mai tsawo saboda ah, lokaci mu ne amma zan kammala da cewa ko bayan amfani da social media ta bangaren yada a sada zumunta da siyasa to babban gaje social media tana nan wajen bunƙasa tattalin arzikin ka arzikin ki arzikin shi da sauransu ta fuskar siyasa kuwa da majalisar tarayya da ke wakiltar ƙananan hukumomin caranci rima da ɓata garawa akitar usman murtala banye ya ce abu ne mai kyau matashi ya yi amfani da kafar sadarwar zamani domin fargar da wakilinsa game da alkawuran da ya ɗauka a kwanakin yakin neman zaɓe ba wai matashi ya buge da zagi kage ko cin mutunci ba idan muka ce a matsayinmu na matasa mun mai da kanmu baya akan cewa 'yan siyasa kawai abin da muka ɗauki social media shine mu rika postin ɗin 'yan siyasa to ina mai tabbatar muku consequences ɗin da zai same mu mu matasan 'yan social media shine a nan za mu tsaya saboda ina mai tabbatar muku da cewa idan ka ce ka ɗauki cin mutunci ko kuma ka ɗauki babbaɗanci a cikin social media na 'yan siyasa kadai to idan baka bi sanda ba in kariya ka sunanta bin siyasa to ba za ka kai ko ina a siyasa ba so ba aibi ba ne kana ɗan social media ka ce kana amfani da ita wajen yada manufar siyasa ko kuma kana amfani da ita wajen tunatar da 'yan siyasa abinda nake so mu rika amfani da shi a nan yau ni a will face it as a challenge yau 'yan social media na ɓata garawa in ga sun yi posting suna cewa ɗan majalisar wani tarayya wani abu ya yi a kan wata matsala ko maslaha da ta taso ma al'umma ko wuri karfa da wani karfa. I think wannan shi ne socialization. Saboda from the meaning na social media, ai electronic means ne na sada kuɗoɗi na rayuwa kamar yadda dokta ya ce cikin sauƙi so cikin sauƙi a sauƙaƙe kana iya gabatar da buƙatun al'ummarka through social media masu sharhi kan lambarin yau da kullum dai na ganin arzikin da Allah ya adana a kafar sadarwar zamani ta social media na da ɗumbin yawan da idan matasa suka ririta su za su zama masu dogaro da kansu yadda ya kamata ba tare da bugewa zaman jiran tsammanin aikin gwamnati ba daga katsina abdullahi garbajani